qur'ani ya faɗa maganar farauta ka je baka iya kamun kifi ba kana tsoron ruwa kar ka je ka faɗa ruwa baka iya ba inda ake kamun kifi ka sa tana ka sa kugiya ka jefa in kifi na ci ka dan buga haka in kifi ya haɗe ka dauko ka fito da shi tun da kai soko ne baka iya ba ka je ka koyi farauta farauta ka samu lasin a baka a baka a baka a baka da lasin ɗin shi shikenan ka je bayan ka je jeji jejin da ba haramta farauta ba gwamnati bata haramta farauta ba gwamnati ta yanzu a farauta ko zomo ka kawo mata tunda matan mai shagen kwaɗayi ne harbo mata zomo ka kawo mata zomo ka san za ku yi artabu da shi qur'ani san da ya gaya mana yadda ake farauta ga musu a cikin suratul ma'ida farko ya الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مهل الصعيد وأنتم هرون إيه أنت بيك إنا آية دي مغانا فراوتا غاشنا أصوت المائدة إنا آية دي مغانا يدى أكي فراوتا أكي سامون بيش بوش ميت بوش ميت تو wannan ayin shine ya magana to idan zaka yi farauta a shari'ar musulunci idan aka samu kare da aka mishi tawaini kare a addinin musulunci waje uku ne aka yadda aje kare a addinin musulunci wajen farko za ka aje shi wato a gona saboda ya maka gadin gona waje na biyu za ka aje kare domin ya maka kiwo kiwon dabbobi in za su shiga gona sai ka ga yaje yana ha yana tare su sai ga sun canja sun saba su dabbobin ma sun saba akwai karnuka da suke zuwa su je su kai dabbobi kiwo kuma su dawo da su ana musu training kun gane waje na uku in za ka aje shi a gidanka ka tabbatar ka mishi ɗaki a waje kar ka aje a ciki in ka aje a ciki mala'ikun rahama ba za su shiga ba saboda dalili kwaikwayon kare ɗan kankani ya zo ya shiga garkashin gadon na aisha kwaikwayo ɗan kankanin kare ba a sani ba mala'ika jibrilu ya zo ya koma ya sake zuwa ya koma ya sake zuwa ya koma kai mala'ika jibrilu sai ya aika ma manzon Allah da sako ya gaya masa ya ce masa akwai kwaikwayon kare a cikin ɗakinka a fitar da karen nan kafin na shigo a gidan don nana shi ta ce in muna zaune da shi in wahayi zai sauka zan dinga ganin shi yana kamar ana saukar mishi da abu mai nauyi yana canjawa in an gama wahayin kuma za ka ga har yayi gumi in an gama wahayin kuma sai zama free to sai manzon Allah sallallahu aka zo aka nemi karen nan sai aka ga kwaikwayon kare sai manzon Allah ya ce to a faruwa duk inda karen ya bi a faruwa sai manzon Allah ya karantar idan kare ya taba abincin ku na amfani a wanke kwanon sau shida na bakwai da yashi ko za ku gani ruwayan kala-kala to idan ka yi training ɗin kare wanda zai yi lokacin da karen sai ka ga abun harbi sai ka ga barewa ko ka ga gada ko ka ga wani abu in za ka sake karen in ka ce bismillahi sai ka sake karen in za ka karen na riƙe hannu ka ba bismillahi sai kare ya zabura in ya zabura kawai da ya je kawai shikenan in ya kama dabban in bai ci ba to in ya kawo maka kawai kai kuma shi ta zama me sai a ci ina fata gane amma in ya ci ka bar mishi ana so kuma kafin ya tafi karen ya koshi saboda ba zai damu da naka ba ina fata gane mm. ɗaya kenan na biyu suka ce idan zaka sake bo a aro wato kuri da bakare zaka yi farautar lokacin da zaka harba ko mashi in zaka yi sai ka ce sai ka ja mashin in ka ja zaka sake sai ka ce bismillahi to in ka sake in ya je ya harbi abun karfin dafi ko abun ya mutu zaka ci bushmeat ko abun ya mutu kun gane da ka harbi abun sai ya mutu ko kuma da bulbaro ne za ka harba sai ka ce bismillah sai ka harba daram ko bindigar toka da ka harba yana samun abun abun sai ya mutu billahi za a ci wannan shine bushmeat ko ba ka yanka ba sai daga baya sai ka yanka domin ka zo da shi mutane za su maka sharri a cewa ne yana safaran mushewa wallahi tallahi <laughs>